Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Ga dai jerin abin da muke ɗauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba kanan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na Mulek a Iran bayan kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda da shi zamu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su idan har mara da sun lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da muka karanto muku mai ban kwana da ku da fatan masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma kafin a ji abin da na ambata sai an fara da sauraron shirin nan na ko hukun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha uku ga watan Mayu na shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 175 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan Mayu shekara ta 1846 yaƙi ya barke a tsakanin Amurka da Mexico kafin haka dai kasar mexico ta samu 'yancin kai daga hannun turawan 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1821 bayan haka kuma amurkawa da dama suke hijira zuwa kasar ta mexico sun kuma taimaka wajen kawo ci gaba a kasar wannan ya sanya amurka ta nemi ta sake yi wa kasar mexico wani sabon mulkin mallaka amma al'ummar kasar su haƙi mika kai bori ya hau daga nan ne sai amurka ta shelanta yaƙi a kan ƙasar ta mexico da sunan kare amurkawa mazauna ƙasar a ƙarshen yaƙin wanda ya ɗauki shekara ɗaya da rabi ana gubzawa ƙasar amurka ta mamaye yankuna da dama na ƙasar mexico da kuma mai da su a cikin ƙasar yankunan dai sun hada da jihohin texas california nevada wata da kuma wani sashe na jihar arizona sai kuma jihar new mexico da kuma colorado masu saurari ko san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan mayan shekara ta 1907 aka haifi dafin moria fitaccen marubuciya 'yar kasar birtaniya bayan kammala karatun jami'a moria ta tafi kasar faransa inda ta shagaltu da rubuce-rubuce da suka shafi lamuran zamantakewar jama'a a cikin kasashen turai kamar yadda kuma take rubuta gagaggun labarai na ban tausayi masu tasiri wajen kyautata rayuwa ta al'umma da kuma taimaka ma marasa galihu da gaske littafin da ta rubuta mafi shahara dai akwai littafin nan na rebecca sai kuma littafin nan na the birds ta kuma rasu a shekara ta tara da tamanin da da tara. ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 268 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan mayu na shekara ta 1753 fitaccen masani kuma ɗan siyasa soja ɗan ƙasar faransa leza kanot ya rasu kanot ya kasance babban masani na kimiyyar lissafi karan kuma masani a kan dabaru da tsare-tsare na soji yana daga cikin mutane waɗanda suka tsara fasalin yadda za a tafiyar da yunkurin juyin juhali a ƙasar faransa wanda har ya kai ga yin nasara bayan juyin juhalin ƙasar faransa da kanot ya rike muhimman mukamai daga kuwa har da kasancewarsa babban mamba na ma'aikatar kula da tsare-tsare ta fuska soja a kasar faransa bayan ayyukan soja da na siyasa a ɗaya bangaren kuma kanot ya yi rubuce-rubuce da dama musamman a bangaren kimiyyar lissafi da kuma falsafa ya rasu a shekara ta 1823 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. gwamnatin rasha ta bayyana yunkurin isra'ila na yin babakere a birnin kudus da cewa ya saba wa ka'ida fitaccen ɗan ƙwallo na duniya muhammad salah ya ce dole ne a kawo ƙarshen keta alfarmar masallacin kudus da kisan Falasɗinawa. yan sanda a najeriya sun ce sun yi artabu da masu satar mutane a jihar ido yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake gwamnatin kasar rasha ta bayyana yankunan isra'ila na yin babakere a kan harkoki da suka shafi birnin kudus baki daya da cewa hakan ya saba wa ka'ida mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta rasha sarge nafisik shine ya bayyana haka a wata zantawarsa da manema labarai a daren jiya a birnin moscow inda ya bayyana cewa bisa ga dokoki na kasa da kasa birnin kudus akwai yadda aka tsara shi ta yadda zai kasance wani bangaren sa yana ƙarƙashin mulkin isra'ila wani bangaren kuma na ƙarƙashin gwamnatin falasɗinawa inda ya bayyana cewa akwai yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shata akan yadda za a tafiyar da birnin kudus wanda kuma yunkurin isra'ila na yin babakere a cikin dukkanin harkokin da suka shafi birnin da mayar da falasɗinawa sai ya ware da cewa hakan ya saɓawa dukkanin ka'idoji na ƙasa da ƙasa ya ci gaba da cewa dole ne a kawo zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin al'ummar falasɗinu wanda kuma haka nauyi ne da ya rataya a kan dukkanin bangarorin guda biyu su koma kan teburin tattaunawa domin samun sulhu da kuma fahimtar juna ya ce kai hare-hare kan wurare masu tsarki na ibada wannan babban laifi ne wanda wajibi ne a nisanci hakan a birnin kudus sama dukkanin sauran wurare da suke cikin yankin baya ga hukuma mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya bayyana cewa gwamnatin kasar rasha na iyakacin kokarinta domin ganin cewa an samu zaman lafiya yankin na palestino baki daya fitaccen dan wasan kwallon kafa na duniya muhammad salah ya yi kira da a kawo karshen keta alfarmar masallacin kudus mai alfarma da kuma kisan da ake yi wa palestinawa muhammad salah fitaccen dan wasan kwallon kafa na duniya da ke buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta liverpool ya bi sahun da dama daga cikin fitattun 'yan wasan kwallon kafa na duniya waɗanda suke yin kira ga kasashen duniya da su taka wa isra'ila burki akan kisan kyashin da take yi wa fararen hula a palestino muhammad salah ya ce wajibi ne akan al'ummomin duniya da gwamnatoci da su gaggauta ɗaukar matakai na kawo karshen wannan zubar da jini na bayan allah da ake yi a falasɗinan hakanan kuma salah ya kira firaministan kasar Birtaniya boris johnson da cewa ya amfani da damar da yake da ita ta karfin fada a ji wajen ganin an kawo karshen wannan kisan gilla da isra'ila take yi a yankunan falasɗinawa kafin haka dai wasu da dama daga cikin fitattun 'yan wasan kwallon kafa na duniya sun fitar da bayanai makamantan haka daga shi kuwa akwai abokinsa da yake buga wasa a liverpool wato sadio mane dan kasar senegal wanda shi ma ya allah wadai da kisan gillar da isra'ila ke yi wa palestinawa a cikin yankunan su su ma ana so bangaren 'yan wasa irin su paul pogba da ke buga wasa a manchester united frank ribery da ke buga wasa a fiorentina usman dembele da ke buga wasa a barcelona da 'yan wasa makamantansu da dama da sun fitar da bayanai na yin kira da a kawo ƙarshen kisan kiyashi da isra'ila ke yi wa falasɗinawa to jama'a masu haure kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran akasarin kasashen musulmi a duniya suna gudanar da bukukuwan idin karamar sallah a yau kasashen musulmi da dama sun sanar da yau alhamis a matsayin ranar karamar sallah bayan kammala azumin watan ramadan mai alfarma da gaske manyan kasashen duniya na musulmi da suke gudanar da bukukuwan idi a yau akwai saudiya iran masar da dai sauransu kamar da wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da suka hada da najeriya tanzania afirka ta kudu da makamantansu suna gudanar da bukukuwan idin karamar sallar a yau musulmi da dama da suke zaune a kasashen turai ma sun sanar da yau a matsayin ranar idin karamar sallah a wasu kasashen za a gudanar da sallar idin ba kamar yadda aka saba ba domin kuwa akwai kwararan matakai na ka'idojin kiyaye kamuwa da cutar corona yayin da kuma a wasu kasashen ma an sanar da cewa ba za a gudanar da sallolin idi a masallatai ba kamar yadda kuma ba za a gudanar da taruka na shagulgulan sallah ba rundunar 'yan sanda a jihar edo da ke taron najeriya ta yi artabu da masu satar mutane inda suka kashe uku daga cikin masu garkuwa da mutanen da kuma kubutar da wasu bakwai da ake garkuwa da su jaridar leadership ta bayar da rahoton cewa contents bello mai magana da yawan 'yan sanda a jihar edo shine ya faɗi hakan a cikin wata sanarwa inda ce 'yan sanda sun yi aiki tare da tawagar 'yan banga a yankin domin cimma wannan nasara ya ci gaba da cewa jami'an tsaron sun ci karo da waɗanda ake zargin da cewa masu garkuwa da mutane ne a yankin ahor wanda yake hanyar benin zuwa lagos sannan suka yi artabu da su inda aka kashe uku daga cikinsu da kuma jikkata wasu amma bai ambato cewa ko su daga cikin 'yan sanda sun samu raunuka ba bello ya ce tare da mutane bakwai da aka ceto da kuma goma sha uku waɗanda aka ceto a ranar asabar ta gabata jimillar waɗanda abin ya shafa daga ranar asabar zuwa litinin sun kai kimanin mutane ashirin ya zuwa yanzu wannan lamari na ba bayan nan dai na faruwa ne kimanin makonni biyu da 'yan sandan ido suka yi wata rangama da wasu masu satar mutanen a lokacin da aka ceto wasu mutanen guda biyu da aka sace a halin yanzu dai edo tana ɗaya daga cikin jihohin najeriya inda satar mutane domin neman kuɗin fansa ke ƙara yin kamari to jama'a masu rari ƙarshen labaran duniyar kenan. Toma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu daɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurare su kanci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurara da wannan. to madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaba da gabace shi ne a baya inda muka yi muku bayani game da birnin hamadan da kuma irin abubuwa masu ɗaukar hankali da kuma irin abubuwa masu ɗaukar hankali da burgewa da ke wannan birni inda muka fara kawo muku tarihin fitaccen masanin ilimin nan na falsafa wato mai suna hakim dakta da ake kira da suna abu ali sina ɗaya cikin manya-manyan masana a ƙasar iran har ila yau kuma ana masa lakabi da suna shugaban likitoci kuma an haife shi ne a watan safar a shekara ta dubu uku ko kuma ɗari uku da saba'in bayan hijira bayan hijira a birnin Bukhara. Wannan masani mai hikima da wasu ke ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin masana mafi tasiri a fannonin ilimi da falsafa a duniyar musulmi. Kuma ana kiransa da wasu laƙuba kamar haka Shehun Ra'is, Hujjatul Haq da kuma Sharaful Mulk kuma ya taso tun yana ƙarami da hazaƙa sosai wajen ɗaukar karatu. mahaifinsa abdullahi ya yi kokari wajen koyarwa da tarbiyya kuma ya mayar da gidansa wajen taron masana da karatu na nesa da na kusa don haka tun yana shekaru goma ya sauke alkur'ani baki daya da kuma ilimin nahau da sarfo kuma daga nan ne ya ƙara himma wajen neman ilimin lissafi da na mantik babban malaminsa a ɓangaren ilimin lissafi shine abu abdullah natali ila yau daga bisani ya yi karatu a gaban babban malamin nan mai suna suhail masihi inda ya koyi ilimin ɗabi'a da kuma ilimin likitanci bayan da ya cika shekaru sha shida da haihuwa ya zama babban malami a dukkan ɓangoren ilimi haka zalika ya karanta littafin metaphysic na aristo wanda ya karanta hassawa arba'in amma bai iya fahimtar komai a ciki ba har sai bayan da wannan babban malamin nan mai suna farabi ya yi wa littafin sharhi sannan ne ya iya fahimtar wasu matsaloli masu wahalarwa da ke cikin littafin amma a lokacin da ibn sina ya cika shekaru 18 da haihuwa ya zamana baya buƙatar ya koyi wani ilimi daga wurin wani so da ya riga ya koyi dukkan ilimomi wato ya samu bubudin ilimi don haka babu abin da ya rage masa banda yin amfani da waɗannan mabuɗan da irin abubuwan da ya koya wajen zuwa fahimtarsa domin kara gane abubuwa dama da ya karanta. A ƙarshen rayuwarsa wata rana ya taɓa faɗawa wani daga cikin ɗalibansa cewa a duk tsawon rayuwarsa babu wani abu da ya kara koya fiye da wanda ya koya tun yana ɗan shekaru goma sha takwas da haihuwa. Ƙwarewar da Ibn Sina yake da shi a ilimin likitanci da kuma irin iyawar da ya nuna wajen warkar da sarkin zamaninsa ya sanya ya samu soyayya da kuma ta goma shi. da hakan ya bashi matsayi babba matsayi na musamman a wannan lokacin sai dai saboda matsalolin siyasa da suka yi yawa kan mawara an nahar rayuwarsa ta shiga cikin mawuyacin yanayi hakan ya tilasta masa ficewa daga mahaifarsa zuwa garin georgia kana kuma daga bisani ya tsallaka zuwa garin gurgan. a shekara ta da 403 bayan da ya fita daga cikin matsaloli da damuwa da ya fuskanta lokacin tafiyarsa inda ya kai ga ya rasa wasu daga cikin muhimman abokansa akan hanya inda ya ketare katangar kurasan ta arewa kamar yadda ya zo a cikin tarihi ibn sina ya gaya da fitaccen masanin nan kuma mawaƙin nan mai suna abu sa'id abul khairi wannan tafiye-tafiye da ibn sina ya yi ya zama babban arziki ne gare shi domin kuwa bayan ya isa birnin hamadan an gayyace shi don ya yi wa sarki aminu shamsu daula magani wanda ba shi da lafiya bayan da aka kira dukkan likitocin garin amma suka kasa warkar da shi babu shakka ibn sina ya samu nasarar warkar da shamsu daula wannan yasa ya samu matsayin daraja a gaban wannan sarki da ya kai ga ya ba shi sarauta sarautar wata ma'aikata a matsayin minista har dai zuwa lokacin da sarkin ya koma ga Allah bayan tsawon lokaci to sai dai bayan mutuwar sarki shamsud daula ya juya baya ya ki amincewa da ya ci gaba da rike wannan mukami wanda ya ga an jefa shi cikin gidan yari wanda ya yi amfani da wannan lokaci na zaman shi a gidan yari har ya wallafa littafin nan mai suna a shafa sai dai bayan dogon lokaci ya tsere da gidan yarin a hamadan ta hanyar sanya rigar darwish irin abubuwa da ibn sina ya bari da yake yaren larabci Shi ne fi yaduwa a wancan lokacin wannan yasa ibn sina da sauran masana iraniyawa suka yi rubuce-rubucen su da harshen larabci inda aka tarjama wasu daga cikin irin wannan littafai zuwa harshen farisanci akwai wallafe-wallafe daban-daban da ya fara ko kuma aka jingina su gare shi kuma ya kunshi rubuce-rubuce guda 131 kuma akwai wasu littafai na daban guda 111 littafin kanun yana da cikin shaharun littafan da ibn sina ya rubuta akan ilimin likitanci to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma da alama lokacin da aka irin shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in daga aya a nan amma a biyan bashi a shiri na gaba za a ji mu da kiran sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin ne kammala ni ma da gunshi nake cewa ku ci gaba da kan cewa da tv hausa ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin mai gabatar muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahi rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sarar da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe daban-daban da aka gudanar a nan kasar iran domin shakatawa da kuma nishadantarwa da fatan masu saurare sun da mu kuma za su ji daɗin shirin amma a yau ya gayyato muku girsha rizai da fatan masu saurare su gyara zama kuma za su ji dadin shirin da masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi. من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیا باید بگیرم هر شب تو یا من تو رو میبینمت میگی کنارم خوبه ها من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت بزن بیرون از تنهایی برگرد کنار برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد Girsha Rizai kenan kuwa saurara a cikin waka da gabatar da fatan ta kayatar da ku. Sama saurare da fatan wannan waka ta kuwa saurara ta kayatar da ku kuma an ne zan daga aya sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku jimirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kada shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng to don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake da ɗan sauran lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara gwamnatin kasar rasha ta bayyana yunkurin isra'ila na yin babakere a kan harkoki da suka shafi birnin kudus baki ɗaya da cewa hakan ya saba wa ƙa'ida mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta rasha sarge nafisik shi ne bayyana haka a wata zantawarsa da manema labarai a daren jiya a birnin moscow inda ya bayyana cewa bisa ga dokoki na kasa da kasa. birnin kudus akwai yadda aka tsara shi ta yadda zai kasance wani bangaren sa yana karkashin mulkin isra'ila wani bangaren kuma yana karkashin gwamnatin falasdinawa to da wannan zamu karkare sai Allah ya kama can anjima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake fatan alheri a yi ni cikin koshin lafiya